Wai, ni abu da gane ba. Kun waje ku? ne? Nan Ba na ga kayan su A duk kayan ma sai ba. Shi ne sai na duk duk gaba ɗaya? Har kayan za a Har kayan ne. Eh bi ne kenan. Saka ji. Wurin kenan. Tashi su Da azuru a Yana zuwa. yana zuwa kuwa? Wanda baya zuwa nan. zuwa kore su? A'a. shi ma dan gani ne ai yanzu to kuma yanzu yaya abin yake eh yanzu shago abin da ake nema aka masa kuɗi dubu hamsin dubu hamsin kayan ciki kuma kuma bukata har kayan ciki kayan ciki dai an musu kuɗi dubu saba'in kai dubu nawa ko saba'in dubu saba'in gaba ɗaya nawa kenan a ga jimlar kudi ya kama dubu dari da ashirin za a biya za a biya ban Allah shi ke kai ka damu za a biya ha eh, ba da gurin yankin mani ka ci Allah sarki su su kusa kusa zuwa na san tsamiya na wa tsamiya tsamiya eh, wannan ai jar mata ce na jar mata ce ita ita tsamiyar nan ai da san ta to cikin fim sai wata ma da jihar suna magana gaba ita ma na san ta wannan yanayin duk da ba dai yau wa kalma eh, duk kure wani to wa ko su watan nasu zan yi shi wannan shi sa na ce eh, fara sa a ni a nan bata a shi na wace na duduwa a jari duduwa a jari duduwa ke nan kana gaita yanzu ba wanda eh, kuɗi za a biya to shi kenan ah! a ba ka da ta ba a to zaka ji ni alhamdulillah shekara mijina takwas da rasuwa kuma ban samu mijin aure ba takwas shine na zo a taimaka mu a nema mu mijin aure kike zauna haka sarki yanzu dama za a samu a duniya irin wannan eh? mace ta riga takwas ah, ai ba ma mace ba yanzu kai da ba ka dafa alheri yau shekara ka nawa rabanka da mace ba tara ba bayar Allah wannan dan uwana ne yau shekararsa ta kai tara ba shi ba mace kin ga ba sai mun sha wahala ba kawai in kina so sai a haɗa ku hankali kwance ni gaskiya ba na son namiji mai neman neman mata kamar ni dai ko talaka ne wanda in dai zai fara ci da sha da makwanci eh. to ina son shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu da ma akwai irin wata nahiyin ha ga su kuwa a gaban ka duka an an an an an sha ta tai ina ina mai wa Allah ki kwantar da hankalin ki nan da kwana biyu ko uku za ki ji mu zama da ki ma dawo za mu kira ki kauce ke ma dawo ko ko mu ma ba za ka bana ki ba kyauta duk za mu miki da abu shi shikenan ina saurara ita be ki ita be ki akwai ba abu da na gano ma eh. akwai abu da na gano maka ne Allah a yi kokari a kwashe wannan ba annabi Allah wallahi to kai me yasa ba za ka kwashe ta ba na kai me yasa ba za ka kwashe ta a'a ai aka ce ka so dan uwanka abin da ka so kanka Allah Allah kuwa ai ni kuma da mai ni kuma mun fara magana ba sai da ji a zuciyata eh. anya ba zan na ma wannan ta to wannan abin da ta faɗa ta ta jefa kanta a Kwanci dare to na san ka da yawan da irin matar da ta ka kora yanzu eh. za ku yi ta zauna a kanka Allah Allah sai ka da ta hankali yawa ah! kun zo kun zauna. Dama zuwa muka yi maganan muna so don Allah dan haɗa mu da mijin aure. Mun gama karatu shekara da shekaru har yanzu shiru har muna aiki ba labari da kun dai gane ba sai mun ƙara sanin wani. Kun taho da hotuna. Eh, eh gashi. Shi ne aka yi mana kwatance aka ce kuna taimakawa. Duk wannan bayani mun riga na tambayi kun mun bayani ka kura mu. Ke me suna Ke kenan me sunanki? Sunana Hauwa. Sai unguwa. Ita unguwa ya madawa ku? Kwarin mu buga. Eh? Ana san ya madawa? Eh. eh.

na kuma ya bayan Allah inda yanzu sikirin din kun yi sa'a mun zo kun zo dab da za a yi lokacin za a yi sikirin a zuba ko a kwamfuta eh. to da dubu ashirin da biyar ake biya ga sikirin eh amma ganin yadda kuka zo da taimako kuna neman a taimaka muku na ga to ya dace kuma bayan nan ku kowace ta bayar dubu goma sha biyar nawa ko ku zo da su ba to ba za ku bari an samu mijin sa biya kawai kawai ku ba kuɗin ku ɗauko jiki saboda mazan sigari ne saboda mazan sigari ne kunna kawai ake yi tashi kuntan ba a daidaita to za ku bai kuma ba za mu ba amma yaushe za mu same ku Ah. ai mu da mu nan kullun kullun awa 24 muna nan ba ma tashi ba ma tashi mu je shawara samu ba mu kenan kawai kun kun samu sai mu mu alaikum. Alaikum Aminu lafiya? A lafiya lau. Ina lafiyar ina hau take. Ni ce Falibuna wata ku kira ni a waya ku ce na zo ko kuma ta ni. Eh. Wa? Libuna. Libuna. Walla ni kai na ban shaida ta ba. <laughs> Duk wallah kai. Ya ya. malami na ma. Ni dan malami na ma. Yanka ma na ma da da shi? Ka zauna sai an gasa naman nan ya gasu. tsayi in awa biyu ne za a yi wajen gasawa kai in awa goma za a yi wajen gasawa ka zauna kar ka zumun da naman nan da sun yi a cikin su ko yaya je ka gurman to kai yanzu an ba hana cin naman jan naman nan ban gane an hana jan naman jan cin naman jan naman ba ga baka in kuma ba shege ne wallahi da Allah wallahi sai ah! magana da Allah da an ah! magana kamar yin aiki ina ina furin kujima inda zai zo

in gane wace ce ke yaya daga ina kike sannan sai mu zo sa miki hannu shi kuma in ya dawo yawa bari in tantance ta Salamu alaikum. Me kuma? Wa kuma me kuma ne? Me? Yeah? dan malala nan bayan ya ya tafi birnin kudu bai da sai jibi ta an jima yawa salamu alaikum me na ce ba naman nan tafin gowa ku waɗanda za mu samu kamar gara kyau. Yau magana kyau ake ana maka magana diri. bar ganin da kawai ce kai wannan da kawai take ai ta wai take dimurmur a tsaye gam to bar ganin ta da kawai take in ta kwashi kwalliya ah, jaji hajjari ah kwana biyu ban gan ku ba lafiya dai ba jiya abubuwa sun bude mun bude waje ne fa eh kai amma kai din yarinya ne kira mu shalla lokacin zama ma kushin hajiya harka ce aka samu eh. mutum ne yake maka masa hoton mata kusan 200 alhamdulillah amma fa in mun kai sai da yaran yake eh, eh. sai da su kamar yaya ke mishi shi. ya faɗi ba zai bari a yi zancen ba a rikici yake ne akwai abin da ya faru ki bari in muka je gida zan dawo ne kaɗai yanzu mu zauna mai zancen da ke yaya za ki ci komai hajjiya hajjiya da rai bai ka cika ka wishe mana ita fita kafarsa za zan zo gidan miki. da idan ma hukuciya Go! ya gida? Alhamdulillah. Ya Rana dai ba ta ƙarya. A ah, in Allah da yau za a cika mana kaurinka. Zuwa ta. Ha ha ba

Yaya kamar kaga wani mugun abu? Ba ita da zaɓa ba, hoto kuka ba na gani ba ita na gani ba. Shi yayin namu bai maka eh, bayani ba? Babu abin da ya gaya mini. A'a, abin da isa alhaji. Mu zaɓin mu muke ganin shi ne zaɓi a gare ka. Domin ba za mu haɗa ka da wacce za ka je ka samu tsira ba ko ba gaskiya ba. Gaskiya ne. yayin da ka fara nunawa farfadiya ce da ita amma da yar adance yar adance to ai mu ba ma san abin da za a zo a ce ka auri yarinya ta shaƙe ka ko ta nemi ta gurgunta ka ko ta nemi ta mai da kai mariri aljani ne yake fito yake fito yarinyar nan ka ga bai kamata kuma mu zo mu baka ita ka rika dawowa kana kana ganin mun ma ba daidai ba ah, nan rabi za ka gan shi doki ne sama kuma mutum akan me za mu zo mu haɗa ka da shi ya kamata a ce an kawo min ita na gani idan zan iya jarabawa ko da zan iya mata magani sai in yi idan ba zan iya ba kuma sai san matakin da zan dauka amma za ku kawo min zaɓin da ba shi ne ba ku min zaɓin ku to kuma bai maka bayani bane sharrin bane man mata kenan a kwamfuta ina alaji ka san me nake so da kai ah. maganar ka da hankalinka magana kuɗi kake so ka yi a san abin da ke so da kai eh ba a kwamfuta na kalli yarinyar nan ba hutu ka bani na zaɓa eh to ba te mun ba alhaji magana kuɗin ka fa eh. mu wannan ma'aikata tamu is no refundable saboda wani dalili saboda wahalar da aka sha mm. ta sikani eh. da abubuwa kafin a baka abin da ake nufi bai ba a cika ba na alaji gani ba ai ba askanin da gani hoto aka bani da gani wanda ya kai eh, wanda muke ba ai ce nuna mun ba amma idan haka ne zan tafi eh. ma dawowa da zan yi ka eh. zo da hukumar ka zo da hukumar ka zo da hukumar eh ka ce ko eh ka san abin da yace eh ka zo ko ka zo masa da hukumar mana ka ko baya tsoron hukumar ka zo mana da hukumar ka zo masa da hukumar shi kenan zuwa nan abuja ya fi ɗari ka ce ko haka ce abuja ko wai ko ka ka je gaba da abuja to mu je ka tafi da abin da ka masa hukuma eh, za ka je gaba da abuja ka masa mu da ka mu da ka da ka murya ai kare kama kare kama hukuma ikama mana dai ikama mana dai a ah. ai wannan kama

shi zan mika a'a ainihin laifin ka abin da nake so da ku sabgan nan ba sai ba an ci gaba da da hakuri ita gaggawa ba ta da amfani gani muka yi an kwana biyu mun kawo hoto mun ba da ɗan abin da ya samu shiru ba mu ji kun kira ba ai mun kawo kuɗi mun kawo hoto amma shiru ko a waya ma dan taɓa ku kun samu matsalar ku ga kwaya ɗaya ce ko kuɗi ne da kuka bayar yayi kaɗan kuɗi kuma yi eh mana ƙwarai kuwa dubu sha biyar za ku ƙaro yanzu sha biyar kuma ah. na me ka zo wani me yi musu bayani na sikirin mana mana da barbuji ma da ah. nake ta yi ina ne ba na shiga akan wani ɗan ke yanzu wanda ma Allah ya sa kwamfuta ta ta ta ki da aka sa hoton ki irin da ce mun ya ce ni ne kokari idan na gurje har ila gurje ya je duk kuma akan ba ma ya ke kin ba da wahala ki ne sai da yaje samu abin da ya daka saka computer sanai ta dinga cewa a ai ba mai yaba ko bai yi ba yayi mana sai san ai kuma an tabbatar ba mai yaba ce to ala kuma ai alhamdulillah yanzu adalci ɗaya za a yi za a iya rage sha hudu to ai na ga a samu ba mazan ballanta na a samu kudin to ni ba na mani iman magar yana lekowa ita babu ko daya a rage san zancen kuɗi kun zo da kuɗin ko kawai hiro mu a to yanzu ne babu kuɗi ba amma mana kenan Waye zai balla mun kofa? Kanugo? Kanugo ba ka lafiya? Ka yi mata bayani. Kin gane ni? Kin gane wannan yarinya? Ke kin san ni? To a takaice da hajiya ita ce wadda na kayi miki hotonta na ce ki sama mata miji. Sai kika yi boto kika yi kawalcinta. shi mun gani, maimakon ki samo mata miji kin yi kawalcinta yarinya ciki ne da ita? Ke! <clears throat> ki bude baki Allah ki magana wani ofis ne ka kai ne ajiya kuma wani ne mutane an na san kan ka ce muna danna haƙƙin mata ni din nan ina ɗaya daga cikin wanda take yaƙi akan wannan al'amura ne domin ni ina yaƙi akan danna haƙƙin yara mata kuma wanda ya danna haƙƙin mata wallahi ba zan taɓa wani.

lafiya kiyaye kiyaye kamar da nawa ne maimakon isa naira hamsin hamsin ko dubu dubu nawa ne wani amma da yake dan guntuwa ne da yake dan guntuwa ne ka duba ban Allah ne da yake dan bazawara ne ka duba sai sai samu ne wai wai wai da goma goma kan da wutar arzikin wani mutum an ce ko shirin shirin da goma goma kai da Allah kai haba da ranka da hankalinka ai safiya ce yanzu muka fito Allah ku Allah ga wannan ga wannan ga wannan ya ya Allah ba Allah ya ya ban gane ban gane ya zaka samu hannu a tasa ka me kai hannunka kan tasa ta dubu ce fa yau dubu sai aka ce ka sa hannu a tasa ta ban gane in sa hannu a tasa ta ba eh idan idan ban hargitsa gurin nan ku shege ne wa za ka hargitsa wa za ka hargitsa dubu aka samu aka samu aka samu ashirin ashirin to kuma da aka samu ashirin ashirin aka samu dubu sai aka ce ka zura hannu a tasa ta hauka ake yi kai kai kai kake hauka sai ka fito da dubun a raba ni fa baba na kawai dan kana yaya na ka tsaka na neman ka rika zalunta ta me yake faruwa ne hauka ake yi yawa ba hauka ake kai ba kai ka zo nan ka samu dubu a cikin tasa ba dubu ɗaya ka samu a cikin tasan nan amma to kai ya aka in na sama ka dubu ɗaya ya ake. kana gani ne kani kana kani da ma kani ah, da bogi ne ai shi ne ke faruwa ne na bogi ne na ji karshe wannan na ba kadaka ah, sai kuma wai wannan yace wai dinga wai za a bashi wai sai yace shi wannan wai yaji yana jin kanshin ta yana jin wannan to ya aka shi ya sani wannan wai kai baka san su bane ba dukkan su gaba ɗayan su babu wanda baya gani kar mai bi sun fika karbo kai bana haka kar kai bana haka ni ba ni ba hau ni ba hau kana gani ni ba Allah ba Allah ba Allah da ka ni duk abin da ka haɗa har ka nemi jan kashi ka samu matsala. Mu ba mu kira ku masu bakin kashi ba. Wallahi ku ne masu. Wallahi ku Tun da muka zo wannan. Wallahi ni ba inda zan kaso shi Ba inda zan fara. Eh, wallahi ba inda Ba inda zan. Ba eh, inda Kar ki je ko. Iwani. Kar ba za ba. Ina ne. Na. Ko. Ina ne. Rush ban. Wa. Wallahi. Kar mi yaye. Kar Wallahi sai na bai da Wallahi ba inda zan. Wallahi wallahi wallahi ba inda zan. Kuma nan da garin Allah ya waya an fasa kwai ya sha inda ya ce ba ba inda yake wanda kai ka ji karfi a ke abu kika yi to yanzu